saura kwana biyu zaɓe gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduji ya yi wani shagube kan wato tsohon gwamnan jihar kano wato rabi'u musa kwankwaso kamar yadda za ku ji mu da kallo da sauraron idan har kuna tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo muku za ku ji mu da cewa gwamnan jihar kano abdullahi umar Ganduji ya bayyana dangantakar da ke tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar kano wato kuma jagoran kwankwasiya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 gwamnan jihar kano abdullahi umar Ganduji ya bayyana cewa 'yan siyasa duk irin saɓanin da 'yan siyasa za su samu tabbas wata rana za su iya komawa inuwa ɗaya gwamnan ya tabbatar da cewa tsohon gwamnan jihar kano kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nnpp mai kayan daɗi wato rabi'u musa kwankwaso har yanzu amininsa ne rahoton the guardian ta rawaito ganduje ya bayyana cewa babu wani abun da yake shiryawa lokacin da aka gaya ya tuka tsohon gwamnan jihar kano wato sanata ibrahim shekarau zuwa gidansa suka sanya labule suka kuma rufe kofa tare sannan kuma ganduje ya bayyana hakan ne a wajen wata liyafar cin abinci da aka shirya domin zaman lafiya wacce kwamitin zaman lafiya na kano tare da haɗin gwiwar kwamitin zaman lafiya na ƙasa suka shirya an gudanar da liyafan ne domin ƙara ƙarfafa zaman lafiya a yayin da ake tunkarar zaben gwamna da na 'yan majalisun dokokin jihar a ranar asabar wato 11 ga watan maris ɗin shekarar 2023 ganduje ya aminta cewa siyasa mugun wasa ne sannan ya shawarci masu ruwa da tsaki da jam'iyyun siyasa su tabbatar suna kira zuwa ga zaman lafiya da kulla dangantaka mai kyau da zaɓe ba tare da fitina ba sannan kuma ya bayyana cewa lokaci ya yi da ya kamata jam'iyyun siyasa su mayar da hankali wajen yin kamfen kan abubuwan da za su kawo ci gaba ganduje ya sha alwashin nuna goyon bayansa ga sahihin zaɓe a jihar kano rahoton district journal ta rawaito a wani labarin na daban kuma alhaji aminu alhassan ɗantata ya musanta raɗe-raɗin da yake ko kuma da ake yadawa cewa yana goyon bayan Nasiru Yusuf Gawuna a zaben gwamnan jihar Kano da ke tafe na ranar Asabar 11 ga watan Maris din shekarar 2023. Dattijan ƙasa kuma hamshakin attajirin ya ce shi uba ne domin haka baya goyon bayan kowane ɗan takara. Ƙarshen rahoton kenan amma mai kallo da sauraron mu zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da danna alamar ƙararrawa